ni president bashir mutari na tabbatar da cewa rishin cigaban gaban na tattare ne ga 'yan siyasarmu. rishin cigaban nijar na tattare ne ga 'yan siyasarmu. Nijar babbar ƙasa ce mai tarin arziki amma kai co kullum mu ne ƙarshe a duniya Nijar babbar ƙasa ce mai tarin arziki amma kai co mun yi kowa talauci a duniya Nijar babbar ƙasa ce mai tarin arziki amma kai co ko ruwan sha da hutar lantarki na mana wahala Nijar babbar ƙasa ce mai tarin arziki amma kai co matasanmu na hijira zuwa wata ƙasa da rishin aikin yi. Nijar babbar ƙasa ce mai tarin arziki amma kai co rishin bayar da ilimi ko tsaro ga gwamnatin ya gagara. Mu 'yan Nijar mun yarda da bayaninku na siyasa lokacin da muka zaɓe ku. Ina kukan da kuke a gabanmu cewa ku ne masu ceton talakawa ina buga gaban da kuke cewa ku ne wanda za ku iya ceto Nijar daga cikin matsalar take ciki ina kuran ina kiran da kuke yi wa al'umma da su zaɓe ku ku ci gaban su ina alƙawali akan hanyoyi likitoci makarantu ruwan sha noma da kiwo da kuma takin zamani ina alƙawali da aka yi wa 'ya'yanmu kan samun horo na musamman da kuma tsayin daka akan zaman banza ina alƙawalin wutar lantarki da yaƙi da talauci babu babu babu <laughs> to 'yan siyasar mu su ne manyan maƙiyan ƙasa ba ci gaban ƙasar ba suke so ci gaban kansu suke nema a wajen al'umma kowa kwama yake ina zai samu matsayi yanda zai ga yayi handama da babakir da dukiyar talakawa sun tara dukiya sun tara dukiyoyi masu yawa wanda ba su ba ko jikokin jikokinsu babu wanda zai iya talauci a duniya mutum guda sai ka iske shi da haƙƙin mutum dubu an zubda a gida an zubda a banki an zubda an zubda a ƙasashen ƙetare alhalin ga bayan Allah cikin ƙasa babu aikin yi matasa sun koma bara alhalin ga bayan Allah cikin ƙasa ko abincin ci ya gagara alhalin alhalin wani ko jika biyar ya samu ta ishe shi jari alhalin ga ga ‘yan makaranta na kuka akan karancin aiki da kuɗin biya. Kun kwacewa ‘yan kasuwa mu jari, to don Allah, don annabi a cikin irin wannan halin ne kuke so mu samu ci gaba, a cikin irin wannan halin ne kuke so Nijar ta ci gaba, a cikin irin wannan halin ne kuke so a kiraye Nijar a bisa kan kasashe wanda suka ci gaba a duniya yau makiyan ci gaban Nijar dan Nijar ne ni president Bashir Mutari na tabbatar da cewa makiyan ci gaban Nijar yan Nijar ne dan haka kar mu kuka akan rashin ci gaba kar mu kuka akan zawwa ƙarshe a duniya mu yi kuka da halayenmu kuma mu gyara domin mu samu ci gaba na ƙasar mu ta Nijar Allah ubangiji ka ci Nijar